تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر wannan jirgin ruwan ya gudu a cikin kumfar ruwa wadda take haɗewa da juna a ƙarƙashin ganinmu da kiyayewar mu. duk wannan domin taimakawa annabi Nuhu wanda mutanensa suka ƙareta shi kuma suka kafircewa abin da ya zo da shi daga wurin Allah.